أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah godiya madaukakin sarki da ya ba mu ikon haɗuwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu a nan cikin gane abun domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin littafin babban malami na duniya abu zakariya ya hayi ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaihi wanda yake idan ban jama'a wasu manta ba karatu mu na wancan sati mun kwana babin da ke magana akan alamomin son Allah ga bawa da kwadaitar da mutane kan su ɗabi'antu ga ɗabi'ar son Allah da kuma mutum ya yi aiki tukuru wajen ya samu son Allah ya ji a gare ne yana son Allah aiki ne ya gwada yana son Allah mun kwana hadisi na farko da muka kanta a cikin wannan babu yau kuma insha Allah ta'ala za mu ɗora karatu daga inda muka tsaya hadisi na 388 ce wa anhu an karbo da gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi annabi ya ce idza ahabba Allah ta'ala al-abda idan Allah madaukakin sarki ya so bawa yana son shi Allah ka sa mu cikin wanda Allah ka so nada jibrila Allah zai kira mala'ika jibril ce inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan lalle Allah madaukakin sarki yana son wane Ɗan gari kaza ɗan shiya kaza ɗan gida kaza mai suna kaza Allah yana so ne fa kai ma ka so shi fa jibril sai jibril ya so wannan mutum fa fi ahli sabai sai yayi kira a cikin waɗanda as-sama duka a shelanta a faɗa musu inna allaha yuhibbu fulanan allah yana son wani fa ahibbuhu kusoshi ya ku mutanen sama ana sanar da ku Allah yana son wani, kuma ku so shi fa a halin sama sai mutane sama gabaki ɗayan su nace mutane ma'abuta sama mazauna sama mala'iku kenan duk da yake san sama ba mala'iku ɗaya a cikinta ba akwai annabawan Allah ciki kamar irinsu annabi yahaya irinsu annabi idris irinsu annabi isa da annabi ibrahim da annabi musa suna sama to mala'ika in yayi kira sai ce Allah yana son wane kuma mutanen sama gaba ɗaya ku so shi fa yuhibbuhu ahlus sama'i ce waɗanda a sama sai so shi gaba ɗaya kowa sai na son wannan mutum summa yud'u lahu al-qabru fil ardi sannan a saukan mai da karbuwa a cikin ƙasa idan aka ce karbuwa ana nihin duk inda yake sai jama'a nan su suna so ne ba su taba gani ne ba sai suna so ne ba su taba mu'awar suna yarda da shi sun amince mai wafi riwayatin li muslim a cikin wata riwayatin muslim ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminta tabbata gare shi ya ce inna Allah ta'ala idan ahabba abdan lalle Allah madaukakin sarki idan yana son bawa idan ya so bawa da a ah, zai kira mala'ika jibril faƙala sai Allah ya ce inni uhibbu fulanin fa ahbibhu ya jibrila ni Allah ina son wani kai maka so shi fa yuhibbuhu jibril sai mala'ika jibril ya so shi summa yunadi fis sama'i sanan jibril ya kira cikin sama ya ce la fa yaqulu sai ce inna Allah ya yuhibbu fulanin lalle Allah ina son wani fa ahibbuhu kuma ku so shi fa yuhibbuhu ahlus samai sai mutanen sama su so shi gaba dai duk mala'ikun da a sama kowa sai jina so ne thumma yud'u lahu al-qabulu fil ard sannan Allah ya sauka mai da karbuwa ƙasa da ka ganin sai ka kana ya amince mai kana ba mai kudin ka ce ya ya dawo kana ba shi kudi masu yawa ka ce gashi ne ya ce ya dawo ka amince mai har ya ce ya dawo baka taba ganin shi baka taba ba da shi amma ka ta yi da shi karbuwa kenan yace wa abu gaba abdan idan Allah yana ƙin mutum idan Allah ya kin mutun a duniya da ajimi zai kira malaika fai ya ƙunu sai ce in ni inni abghidu fulan abghidu fulan ni Allah yana ƙin wani kai wannan mutum bane ya ci ya ga bane fa abghidu kai ma jibril ka ƙi wannan mutum fa yabghiduhu jibril sai jibril ya ƙi wannan mutum yajibe so ne summa yunadi fi ahli sama'i sannan ya kira a cikin waɗanda as-sama' sai ce inna Allah ya bugidu fulanin Allah yana kin wani fa abghiduhu kuma ku kici fa ya yabghiduhu ahlu sama'i dai duk wanda cikin sai sai su kici summa tudau lahu al-baghdha'u fil ard sannan akwai kuma da kiyayya cikin ƙasa duk da ko ko mata ne ba su birshi ba ba iya kusan ji ba nan ko diya ne ba so zama ina wanda Allah ya hada za a sauke ne da kiyayya cikin ƙasa. to Allah bai so ne mala'ikun Allah bai so ne to wa bai so ne duniya su Allah sai ya aje mai kiyayya cikin ƙasa ba su yan uwa musulmi kun ga wannan abin da ya gwada muna shine ana son mutum yayi abin da Allah ya so ne kai abin zai jawo ma son Allah Allah ya soka ko ba komai na ba illa hadisin da ya gabata ayyukan ganin farilla ka kiyaye su sallolin da Allah ya dora maka kiyaye su cikin lokaci azumin da Allah ya dora maka yi kada ka yake zumuntakka, duk wasu abubuwan da Allah ya dora maka yi su sai ka jawo hanka son Allah Allah na son amma in ta'addancin ka yayi yawa idan ka waye gari ka bar farillai kana walakanta sunnoni sai a waye gari Allah bai son in ko Allah ya kika zai kira jimili ya faɗa ba in ya faɗa ba jimili zai sa a yi fela cikin sama gaba ɗaya ba Allah bai son ka sannan sai a saukan ma da ƙiyayya mutane ƙasa cikin zukata mutane za a aje ƙiyayyar ka duk inda ka ce ba a yi zara kai komi gaske ka ba a son mutane ba sai yi ko amince maka su kaga shi yasa shi mutum yana da kyau wallahi shi wa kai ne kiyamun laifi wato jama'a in ma mutane ba su ko mutuwa kai ba a tuwa ma alheri ba yanzu me yasa za ga wasu mutane haka dai sai ga wasu bai ma ba kun kayi kokarin ka sai tsirin ka baka iyawa kai dai ba ka so kuma kai zai ka sai ka tambayi zuciyarka wani me yasa ka son wani ka sani ba kawai an sa ma kiyayen ba ka so wani mara na kan fara gari a wata kaso jama'a ina fata kun gane magana to amma in Allah ya soka hadda inda ba garin ku wallahi da za a yi da kai hadda inda ba garin ku ba sai a yi da kai a amince maka alamar cewa Allah madaukakin sarki yana son ka ki nema musu abin da ya kamata mu kula Allah madaukakin sarki na sama yana kallon kowa yana kallon aikin da aka yi da wanda haka ya koyi mutane ba su sani ba da wanda haka ya bayyana mutane suna gani Allah ya sama ido yana yana kallon abin ake kenan in ka so ka bijire shi wani in yana garin su sai ya ya kuma sali amma da ya bar garin su ya kuma wani sai ya kuma wani irin mutum na daban kuma wallahi jama'a abin da ya kamata mutane su sani shi idan Allah bai son ka abubuwa za su baka ruwa abubuwa baka ruwa abinda ka haɗe sai ya kare ka dan yaron da ya kamata ka kira ka aika sai ya ke zuwa inda ya kamata ka yi magana a saurara masu ka magana a ke tsawara maka wata nasiha da ya kamata a yi ma ba a yi ma'aita kai ko gidanku za ka ga kamar kai na abba su uwaye da yan uwa sai ga duk kowa kai ne ba kai mai ba saboda Allah ya so da kiyayya cikin zukatun mutane a kansa saboda ka jama'a wallahi ya kamata mu tsaya mu kalla mu gani miya za mu yi Allah ya so mu in muka yi abinda Allah ka so mu Allah ya so mu to wallahi mun daɗi dan ya ko alfarma ai ma ita ka ji daɗi jama'a ko ka ce ga wani wuri sai a ce wani an amince ma wuce sai ga ɗaya ba a so ai ma Allah zai sama horin jini ga mutane suna son suna son ganin ka wani yana sai kulla abuta da kai wani haka ɗaya ka bugu mawaya sun ɗaya ku gaisa saboda yi saboda Allah ya so kama da karɓuwa cikin ƙasa kuma ba kawai ma kiyaye farillai na haka kana kiyaye farillai na Allah kana kiyaye sunnoni kana yi musahabbai ba ka faɗa da mutane ba ka kulla mutane sharri ba ka jin zahi saboda Allah ya wa mutane wani abu shi ke sai ka samu yadda Allah sun Allah wani hadisi ya ce fa'in ne idan raditu baraktu Allah ya ce ni in ne yarda da mutum albarka da ka saba ya ce albarka ta Allah ya tuku ba ta da iyaka duk abinda da ka taɓa albarka zai in Allah ya zara mutum albarka ya ka saba jama'a ina fatan mun gane magana sai kana rayuwa cikin kwanciyar hankali ko baka da kofi ba ka jin damuwa ko amma wallahi wani sai ya gashi da wadata amma kamar ya kama da wata yake bai jin daɗin rayuwa jama'a wallahi ku bari hudu muku in Allah ya so mutum wasu abubuwa masu tuwa masu nauyi gare sai Allah ya sabta su wani rashin lahiya da za a ce asibiti a ta yawon asibiti a kashe kuɗi masu yawa in Allah ya soka wallahi sai ga cikin sauki Allah ya magance matsalar serious case sai ga Allah ya mai sai minor matsala babba sai Allah bai da karama gare saboda mai saboda Allah in ya san mutum Allah ba zai bai shi ya tagayyara ba amma amma yake za mu yi Allah ya so ya Allah ka so mu ka samu cikin masoyanka yadda wa ana Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda anna rasulullahi sufma ba'atha rajulan ala sariyatin manzo Allah ya aika wani mutum matsayin shugaba akan wata runduna shine shugabanta a zamanin manzo Allah in ya samu mutum kai a komanda kai an liman kai ka bada fatawa duk wanda a cikin wurin nan sai dai ya biyo ka jama'a ina fatan mun gane magana duk wanda a cikin wannan ko ni girma ne ko sayyidina abubakar da umar a cikin sai ya bi umarninka dan kai a shugaba yanzu kai ka bada sallah kai ka bada fatawa kai ka bada umarnin ga za'i ga za'i saboda kai ne shugaba yace wannan mutum da aka shugabanta yace fa kana yaqra'u li ashabihi bi salatihim fa yakhtimu bi qul huwallahu ahad sai da kasance yana karatu ga mutanen da yake shugabanci a cikin sallah sai ya ruhe da qul huwallahu ya yi fatiha ya yi sura sai ya rihe da ƙulhuwar lahu in ya yi fatiha ya gama ya yi sura ya gama sai ya rihe da ƙulhuwar lahu sai ya rukuyi to ashe su waɗanda suke jagoranci sun ga yana sallah ba irin ta ne ba abin ya dame su ya za a cewa duk yi sallah ya gama sai ya rihe da ƙulhuwar lahu amma dai saboda da'a da biyayya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kasa mai hankali jama'a ina fata sun gane maganar ka saboda da'a da biyayya ga sahabban annabi babu wanda ya ci ne kala su dai amma suna ganin bai kwanta musu amma kuma ba su magana saboda shugaban su kamar yadda hadisin baya da'a da ga mala'iku da Allah ya ce mala'iku kowa ya sowa ne sai kowa ya so cikin mala'ikun da aka magabaki su. shi yasa ce inda nan na kasa an kace ce kowa ya sowa ne wallahi al'adar mutane ba wani sai ya ji bai so ne amma saboda su mala'iku sun yi mu yawa sai inda suke sama inda suka rayuwa sun yi mu kwadi inda suka inda suka rayuwa sama ta yi kasa wa inda sama kusa ba sanin mala'ikun da Allah ya zuba cikin sama wallahi sun yi mutane yawa ne sama kusa mala'ikun da a cikin sammai ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar yawan su ya kai da za a ce su sauko kowa dauki kwara kasa guda sai wani mala'ika ya sauko bai samu da zai dauka ba saboda yawan mala'ikun da a sama to amma dukansu ana ba su sanarwa kuma guda an ka ba su ku so mutunan nan sai duk mala'ikun suna so wani amma la al'ar ɗan adam damuna an ka ba umarni an ka ce kowa ya so mutunan nan ko mutanen gari guda ɗaya an ka ce duk mutan a ƙarfin ku sowa ne wallahi ta wani ya ce ni wallahi ban so al'adar mutum ke ga masu mala'iku da yake su laye a sunan laha ma a mara duk umarnin da Allah ya ba su yanke na an gama shi da su riga sun huda ba su da matsala to shi na wa'annan sahabban da wannan bawan Allah yana sallah yana duniya da bulwal lahu falamma raja uluhu suka dawo aka dawo da wurin yaki zakaru zalika liga rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa ma annabi ga abinda limamin suka yi musu shugaban suka yi musu fa qala sai manzo Allah sallahu ku ku tambaye shi yanzu abinda ka so ku ku tambaye shi a wakilta wasu su tambaye shi li ayi shay'in yasna'u zalika saboda wani abu ne yake aikata haka in yayi sallah ya gama ma'ana in yayi fatiha ya gama yayi sura ya gama sai ya qul huwallahu sai ruwa da a sa ku tambaye ni yasa yake yi haka fa sa'aluhu suka tambaye shi fa qala sai ce li annaha sifatu rahman saboda ita qul huwallahu ta tattar sifofin Allah mai rahama yace fa ana uhibbu ana qara'a biha ni ko ina son in karanta saboda in maimaita sifofin na Allah ne rahama sifofin na Allah ne ka so shi yasa naka maimaita ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace akhbiruhu ku ce ku ba shi labari anna Allah yuhibbu Allah yana son shi ku ce ku faɗa mai san da ya kawo kulhu Allah saboda sifofin Allah da a ciki Allah yana son shi saboda wannan sai ku ba shi labari da kuma tun daga nan sai zama sunna kun gan shi ba a umurce shi da abun ba amma saboda sufofin Allah mai rahama huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk suna ya Allah na shi saboda haka yake son wannan sura sunan Allah mai rahama a ciki sai manzo Allah ce ku ce ku ba shi labari Allah yana so ne sanadiyar wannan sura da ya kafa jama'a ina fata mun gane jama'a ya samu ko bai samu da ya samu baki ne tsalki ya ba shi abin nan tazkiya sannan manzon Allah ya yi hadisi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya karanta qul wallahu kafa goma Allah ya gida mai kasafa da gida da za ka zama ka karanta qul wallahu kafa goma manzon Allah ya ce sai Allah ya gina ma katin gida cikin aljanna naka na sai sai na aure ya rasu ke nan za mu yawaita karatu yace ce Allah ko zai yawaita shi amma za a ga yanzu ƙulhuwan lahu kana ganta ba kuma ba ta da girma ba ta da wani abu yanzu magarba zuwa isha kul ƙulhuwan nawa na za karanta eh ana fa akalla kana yi hamsin ko eh to ya tabbata a hadisi mawazan ya inganta shi manzon Allah ya ce dole ya san wallahu kafa goma sai Allah ya gina ne katon gida aljanna munafina sai sai na aure ce da ku za mu yawaita sai ce Allah shine mai yawaita kuma Allah shine mai cewa saboda ka za a gina ma gida kato a cikin aljanna sannan manzon Allah ya ce kul huwallahu ahad ta'dilu thuluth alquran kul huwallahu ahad tana daidai da ɗaya bisa ukun qur'ani wanda ya kanta tsawa uku kamar ya san shi ayyar da Allah bai bashi jama'a ina fatan mun gane magana shi ka kana ga ta jikin kin azkaru da aka yi da sahi da azkaru masai zikirin sahi da mai tukul kulhu na jama'a kuma da suke da sahi kul Allahu kawa uku da mai tukul kulhu kawa qawa uku alal aqall kenan da saboda ka ƴan uwa musulmi kun ga wannan hadisi abin da yake gwada muna mutum ya san abin da ya faɗi cikin addu'o'i ne yanzu kaga shi ne ulhuwallahu ya san fassara ta jama'a ko bai sani ba balarabe na ya san ma'anar ya sa abin da kusa shi yasa shi rai ne da yana kwanta yanzu kowannen mu nan akwai surar da yana jin daɗin karatun ta jima ko ba hakan nan to ya kamata in kana jin daɗin karatun surar ka san ma'anar ga alkuhin da aka fassara ayoyin qur'ani daban-daban in cikin azkaru take akwai littafai azkaru waɗanda aka fassara ma'anoninsu sai mutum ya ya samu sura wadda yana jin daɗin karatun da sai ya abin yanzu akwai suratul rahman wani ya ce wallahi in ana karatun suratul rahman zai ke gashi mutum yana tashi suna daga cikin surin da yana yawan karanta su cikin salas baya suratul rahman saboda surar jin daɗin da nake yi Allah na kidayan ni'imomin da ya wa mutane da aljanu gaba ɗaya shi yasa lokacin ta sauka annabi ya karanta ta sauke ta sautar rahman sun daga ya fara ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan ash-shamsu wal-qamaru bi husban har zuwa ƙarshen sura da manzon Allah ya gama sahabbai kowa ya yi tsit yana saurari. sai ce mi yasa jinnu sun ku kyakkyawan raddi duk ni karanta aya cikin ce fa bi ayi ala rabbikum tukazziban sai jinnu sun yi maga sun ce Allah ba mu ko kowace daga cikin nimomin ka ya Allah Allah muna godiya gare ka jinnu ina jin suna faɗi amma kuma ku ce koyi ba jama'a ina sun zai magana domin fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban akwai 31 cikin wannan sura 31 suka maimaita to duk ya ja wannan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wace daga cikin ni'imar ubangijinku ya ku mutane da kuke karyatawa sai jin su ce Allah ba mu karyatawa da kowace daga cikin ni'imar da ka yi muna amma wasu sufa bai ga sunan kowa ya isa wa ina ya sai manzo Allah ya ce mis same ku aljanu su yi ku kyakkyawan raddi su sun mai zuwa amsa don tambaya fa bi ayi ala'i da wace daga cikin ni'imomin rabbikuma ubangijinku to kazziba da kuke kagaitawa ya fi mutane da aljannu suna aka magana kaga sura ta mai da'i tana bayanin ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki yawa ɗan adam yawa kuma jinnu su kansu amma dan sun yawa don kayi da buɗe surar ar-rahman sai allama al-qur'an sai ce khalaqa al-insan allama al-bayan Allah ya ce ya halitta dan adam kuma ya sanar da shi bayani duk da yake jinnu aka fara halitta amma saboda darajar dan adam sai aka fara ambato ne kuma saboda ni'imomin da an kawo dan adam sun yawa bisa ga wanda an kawo jinnu dan yanzu abinci da dan adam ka ci jinnu bai ce hilimi yanzu ka ribi gasar da an kawo mutum dan adam sai ya ci nama ya yadda kashi jinnu musulmi ya dauka ya ci nama ya hito ya ci kashi kashin dabbobin mutane shine abincin dabbobin aljannu su ma suna nasu dabbobi da mu da suwa an kafi bita da yi wata nasu ga ya ci annabi ya musu wa'azi su jinnu sun ci ya rasu lawa a abincinmu ya abincin kashi wanda aka ce bismillah ga yankan dabba to me abincin dabba mai ce kashin dabbobin mutane shi abincin ku amma kuma duk da haka bai hana jinu su ci abinci suna ci kuma akwai mai nau'in da abin su son akwai jinin da ba su ci ba su ci kuma ba su kwana wahalar su hana ɗaya suke ba su cin komi haka suka rayuwarsu akwai jinin da kamshin abinci da ya ishe su ba su ci komi akwai jinin da suna cin shinkafa irin wanda aka ci suna cin to irin wanda aka ci suna cin kihi irin wanda aka ci akwai su kuwa su wa'anda ba haka suke ba daban-daban su to amma mu ni'imar da Allah ya muna ta haita su yawa to Allah ka ba mu ikon gane ku ka jama'a yan uwa musulmi wallahi qur'ani abinda aka so ga mutum ya za ka karanta shi sannan wasu ayoyi da aka darajar su kiyaye su yanzu ga ayatul kursi ayatul kursi abinda aka cikin jumla goma sentence guda goma a cikin ayatul kursi jumloli guda goma malamai sun bincike cikin qur'ani babu aya guda wata tara wa'annan abin wa'annan abin ayatul ta tara su sannan ayatul kursi an bincike gabaki daya cikin qur'ani babu aya ta kai daraja gaba daya an bi aya guda ta wata sannan ayatul kursi wato irin ya ta fara da shi sunan Allah ta bude da shi amma duk abin da annan bayani na aka sunan Allah Allahu لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ضب يعينا أكرم الله إننا أكرم هذا الشيء الشيء صار آية الكرسي هذا أيه جن كومي كومي بلائي بي والله أنا برا آية الكرسي دوه da ka shiga matsala inda ya kanta azuci wallahi kana duk da aka ce wuri ya rufe akwai haɗari ciki kansa aka siyo laye kana ita saboda mai so tsaron da aka tare da ita shaidan da kai ne ya ba da shaidar cewa wallahi duk wanda kansa ta yi kwanta zai samu tsaro daga Allah na mala'ikun tsare sai da ya tashi ayatul kursi to saboda ka ba mu ba muna yawan wasa da qur'ani wallahi jama'a magabata su yi mu yadda da qur'ani shi yasa ya yi musu aiki su ku malumman mu wasu abin da ka damu abin da ka damu su sai da an ce ga farla aya kokarin suke su juye su mishi kona wani abu daban su kama kudin arziki da ita muna magana ɗazu da wani ya ce akwai yasin su wasu yasin an ba da fulanta da yawa amma su ko sai suka juye suka bai sheka hauka ta ɓarayi akwai yasin mai farka sai a ce a karanta a hauka ta barawo ko a rubuta yasin da jirin haila ko a rubuta yasin da wasu abubuwa ko a burkice ta ko a taji wata aya ko wani harafi ciki ga abin da za a yi sai da ana yin wasu abubuwa daban-daban wanda ba don haka na aka abin nasu to saboda ka yan uwa musulmi wallahi qur'ani bai da gehi ko ina Allah ka ba mu ikon ganewa saboda kun ga sifofin Allah mai rahama na a ciki idan mutum na son su shi ko Allah yana so ne yanzu yan wa musulmi idan aka haramta ma Qur'ani ba su son karatu ne to wallahi an fara jaye kaga alheri duk wanda aka waye gari ya yi sati guda bai samu lokacin zama ya karanta Qur'ani ko da aya goma ba to wallahi an samu matsala abinda aka so ga mutum ya sa lokacin da zai dinga karatun Qur'ani ko da sahe ko da aya goma goma na ko da aya goma goma na zan kana da inda haka wuridin ƙwar'ani wuridi ko magariba zuwa isha'i ko da gama subahin ko da dare in ka tashi ƙarfe hudu idan ka ɗauka ƙwar'anin ka irin wanda ka iya karatu ne sai ka ɗauka na karantawa in ka gama kai addu'a ka ruhi haka nan na haka baka wa qur'ani nisa ba ko ba za ka shiga cikin wa'anda za ka ƙara ka ta ƙaurace wa ƙwar'ani domin Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ranar sashin kiyama sai manzo Allah ya ƙara wasu mutane gaban Allah cewa sun kaurace mu Qur'ani wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahdura manzo Allah bai ce ya Allah lalle mutane sun rike wannan mutane na sun rike wannan Qur'ani abin kaurace ma sun kaurace mu karatu ne sun kaurace wa neman magani da shi sun kaurace ma hukuncinsu da za a yi musu shari'a da shi sun kaurace mata sai ya yi ƙararsu gaban Allah duk wanda an kai ƙara gaban Allah to la da hala ya wuce Allah ya sauke mini Qur'anin littafin da ya kuma littafi daraja to me ya kamata mu yi murka daraja wani sahabi ya tiya koya masu talakawa ahalus sufa qur'ani shi an malamin su na qur'ani sai sun ka bashi baka kibiya wagga ba su da kuɗi suka bashi kibiya sai to yana murna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rasulullahi ga abinda sun ka bani shi kana son Allah ya mai sama kibiya ta wuta da kibiya da ka shi a duka bai samu su su malamai su saboda talakawa na ba su da inda nera ka hoto musu su zama suke masallaci sai dare ya yi mun yi karatu da kunan manzo Allah sai ya raba su kai sai da mutum biyar cikin gidan gidan ka ba su abinci kai sai da mutum guda ka ba ya abinci kai sai da mutum biyu ko ne gurgurdan ƙarfi ne haka aka rabe su waɗannan mutanen sun buro gidajen wasu sun buro garo sun sun zana masallaci suna jiran manzo Allah ya tashi zuwa yaƙi sai suna jira annabi ya su saurari hadisi ne shi ɗaya kawo su madina halin suffa ke idan annabi ya gama raba su kowa ya tada wanda ya kai ba abinci gida ne saura sai mun za ce ku sai mu ta gida na to suna an ka ce aka koya mu qur'ani ya an saki biya gare su annabi ya mai fada to da wannan ne wasu ka hujja ka hujja cewa ba a koyar da qur'ani ba da kuɗi sai malamai suka ce ai ga hadisin da ya ce abinda ya cancanta a shi jinga a kai da shine koyar da qur'ani shi ya cancanta kamar da mazan Allah a an shi ga a kai ne shine koyar da Qur'ani ke nan ana da wanda da hali ke in mutum bai da hali ka a matsa mai na an koya da Qur'ani in bai da shi ka a matsa mai saboda wancan hadisi teku ko in kana da hali ka wa Allah ka ba suwa koyar da Qur'ani jama'a ina fatan mun gane magana ko wani hadisi an samu mahita to Allah ka ba mu ikon gani suratul fatiha ita kuma babu zuwa ta kai darajar tun qur'ani gaba ɗaya sura su kutum domin an ce ko ciwo ya tsananta a dinga zuwa ana karanta marar lahiyar nan kawo bakwai da sahi kawo bakwai da magance wallahi na warkewa ibn al-qayyim jawziya Allah shi masa rahama yace ya ya sauka garin garin Madina bai da lahiya rashin lahiya babu likitoci babu masu ba da magani ya ce wallahi fatiha da karantawa yana karatu da sahi da marice ga ruwan zanzan yana sha ya ce wallahi sai Allah ya warkar da shi ya yi lahiya fiye da yadda yake da fatiha da karatu da sahi da marice da sahi da marice cikin ruwan zanzan yana sha sai Allah ya warkar da shi ya kuma normal ƙur'ani kaga in ka diba za ka ga magani ne amma da yawan mu yanzu sai ka ga mutum sai a yi ta wahala sai ga magunguna da sauransu ka gwada a waɗannan gani in Allah ya baka lahiya to Allah ka ba mu ikon gane yace babu tahziri min ida'i salihina wa dha'afati wal masakin babin tsoratarwa akan cutar da salihan mutane wa dha'afati masu rauni waɗanda ba su iya kai ƙara wurin kowa wal masaki da kuma cutar da muskinai tsoratar suwa akan wallahi kada haga mutum kayi shi ƙarfi bai da inda zai kai ƙara ka cutar da shi wallahi akwai inda ya in ya kai ka wallahi ka shiga uku ko ga mutum miskini na wanda bai iya ƙarar ka don ko kuɗin ƙara bai da kun san ƙa'idar ƙara kotu sai ka da kuɗi ya ƙara sai inda gaba ya an gano kai da gaskiya shi wannan da ka yi ƙara ya biya kuɗin ƙara to akwai wani ko kudin tsara bai ta bai ya ɗaukar lauya to kada ka da yawa yana mutane in ka shitar da su nan ina suke za su daga hannun su kai ƙarar in ko suna kai ƙarar ka wallahi an gama da za ka shiga matsala sosai to shi yasa ce babin da ke magana kan tsoratar suwa game da cutar da salihan mutane abu musa na ashari akwai wani mutum da ya sha mai ya wahal sai kwarai da gaske har da annabi wani mutum ya wahal sai kwarai da gaske wallahi rana guda sai Allah kaga mutumin gari ya wahal shi ya Allah kai magani ne wallahi mutumin nan bai fara mutuwa ya ran nan ya mutu Allah ya kashe shi ya shi mutanen kirki ba a san su samu ka hana mai shakkiyar wallahi hattarar da mutanen da adda rauni kuma ce Allah wani ya gwada mu ya hidi ƙarfi Allah wani ya gwada mu ya mulki Allah wani ya gwada mu ya hidi ƙarfi Allah ka isa min gare wallahi ai mun abu Allah ya isa wallahi ko ko ice tana kashewa na sha ba ta magana ga mutane ba su gane tana ko mi ƙarfin mutum wallahi Allah ya isa Allah ya tana gama da shi in ka cuta mutum yace ma Allah ya isa ya gama da shi ubangiji Allah ya kare shi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minat kuma wayan suke tuta mu'minai maza da mu'minai mata bi ghairi maktasabu ba har abin suka aikata ba a jefa musu magana da ba su yi wannan aikin ba sai a zarge su Ai musu kazahi ka gana cutowa da baki aka magana a ce mutumin banza kake fasikin ji alhari ba haka da kake ba an shuka maka Allah ya ce faqad dihi tamalu malu hakika sun ɗauki ƙiran ƙarya wa isman mubin da kuma zunubi mabayyani kaga wannan fitowa da baki ke akwai lokacin za a cutar da kai da baki ce jira sinai suna yi lahal fi'abu wala yaltawo ma da rahal lissano yace rauni na haƙori yana iya warkewa mutum ya cije ka ka warke amma irin rawin da harshe ya yi maka da wahala baka da magani ne mutum iya jiwa wata magana ta shiga cikin mutane ya zo mara mutunci sai wada Allah ya to shi yasa ba a son mutum ya cutar da mutane da baki ne ya yi musu kazahi ko ya faɗa musu wasu miyagun maganganu wanda gemu zai faɗi Allah ka ba mu ikon gane wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa ammal yatima amma wanda an marayi falata karkar karin jaye shi ga haƙƙi ne wa amma sa'ila amma shi ko mai roƙo falatan harkar ka kawace shi ka daka mai tsawa ka ce sai ka wuri wannan aya tana gudun cewa marayi mai rauni ne kada ka gwada mai cewa a kai a kana uba ne an ba kuɗi ne ka haihu kada kuna mai cewa to aiwan ga marayi nauna saboda haka kuɗi ne a bani sai ka sa su gaba sai ta harakokinka saboda mai saboda ko ya tashi bai zuwa wurin ko amma wurin ka hararauni gare amma ka shi mai karin ja ya shiga hakki wallahi kada ka yi haka shi samu ka jan hankalin mutane duk wanda adda maraye ga hannu aka ba shi dukiya ce wallahi kafa kafa rai Allah hannu ya zura ma ido ya gami na za ka yi abin mamaki sai a gona ya tuta da Allah wane na ji labarin an raba an ba an ba ka dukiyar wani Allah ka karanta wani abu suke zan zan mai suwa ba a ramtawa ko kai ba karamcin su in karamcin su kai kasuwanci da su kai yi suwa marayi kaya ne shi a ƙa'ida in ai kasuwanci da su don kasa kasa sanye su in ba su kai zakka ba kuma ka yi kokari ka dinga jujjuya su don su gaba dan in suna na haka na aje za a kai lokacin da darajar ta faɗi ta rage da yanzu naira dubu ta shekara goma da sun ka wuce ta yi darajar bisa naira dubu yanzu ko ba haka na ba shekara goma da sun ka wuce wanda a dubu ɗari suna da yawa fare da gaske amma dubu ɗari yanzu da ba su kai darajar dubu ɗari shekara goma sun kawo ba jama'a ko ba haka na ba to marayan da an ka baka ajiyar kuɗi ne kila iya kasu shekara bakwai don shekara bakwai da haihuwa ka ko yanzu ana dibiyar hankalin shekara goma nan gaba ko sha ɗai to amma in ka ce kai banki ɗaya ka aje ba su ƙaruwa to mina na kai kila ma abinda aka san su saye ba su ko saye kai sun sallace ku shi yasa aka sa a yi unwani da su wajen wasu abubuwan za su ja mai unwani shi marayan amma za a ga wasu sai a ga wanga ya tuwo a ranta na dubu ɗari biyu wasu ya tuwo a ranta na dubu ɗari uku wasu ya tuwo a ranta na dubu ɗari kai kuma abin da aka ka aje kana nan kana ka wai kawai ɗaya eh ka rubuta cewa ka za a gano ka su gaba kayan ka wallahi ba a yi haka ba ka su. duk in kaga an taɓe su to abin zai ja musu umarni nan kuma ina fatan gane magana da yanzu in kai na adda ba kai musu haka in naka na ba kai musu haka ko kane musu dole ƙoƙari haka yi miya za ka saye ko wuce haka za ka bi su ƙaru don shi na marayi gaskiyar magana kudaden marayu suna nan ga mutane sun aji sun aji kansu wallahi ku mun sa musu kudin su ku bi hayoyin za ku bi wallahi ku mun sa musu kudin su ku ba gaskiya ba a bi hanyoyin za a bi su karu ko ba gaskiya ba ai kasuwanci kasuwanci ko mai inganci a yi kokari a bi hanyoyi in sai musu hilaye za a yi a sai musu hilaye sauran kuɗi kuma a yi noma gurgudu wanda an sa ana samu ko ba gaskiya ba Allah ka ba mu ikon gane yace wa ammal ahadith sannan bayan haka mai roƙo malamai sun ce idan mutum sun yi roƙo ba ka tsawata ta ba shi kira alaka ta yi baran gana ku ya ishe mu ta ka tsawata shi ba a tsawata shi sa su ma zuka ce kawai kamar sai ya bara ne ya gaji ya ta yaki ya yi ta bara ya yi ta bara sai ya gaji ya ta yaki har cewa da Allah ya haƙuri ba a cewa kuma da wasu ma zuka ce ba a cewa ya haƙuri sai dai a bashi ya yi haƙuri zai ta yaki domin ka ce ya hankuri kamar ka tsawace shi ba jima'i na fata gane magana ke idan ka dubi tafsirin wannan aya za ka ga maganganun malamai da yawa akan wa wa amma sa'ila salatan tanhar mai roƙo mai bara kada ka tsawace shi duk abin da ke ɗaukan mana tsawata kada ka yi shi jama'a ina fatan mun gane magana wannan yana abin sana'a kamata a kira shige shi to wani kan tsoron Allah gaskiya akwai matsala bara ba su amurci mai sana'a Allah dai ya yi mafaiwa baiwa gwargwado kana da lahiya ka kace ka nemi abinci an ce liman ya keɓe da wani almajiri yana bara shabawa ne ya tsoron Allah kuma gida akwai abin da ka yi ce ya akwai akwai shanu abin da biyu galma biyu sana akwai babura guda hudu ana kawo ana mai kabu kabu amma ga hana ya dawo cikin rana yana bara a bahi naira goma naira biyar tarko abin galma biyu akwai kun gana galma biyu kenan shanu hudu akwai manya-manya wayan da ana noma da su sannan ga babura wayanda aka yi mai kabu kabu ko guda hudu kawo san ko ba a yi sati a kawo mai nawa a ɗauka dubu biyu aka kawo mai da sati duk sati a kawo mai dubu ashirin amma ga hina rana na sun kashe shi wurin neman naira goma naira biyar irin wa'annan kiran su aka a keɓe da su a ba su shawara to Allah ka ba mu ikon gade ce wa amma a hade fa kasiratun amma hadisai suna da yawa masu bayani akan kada a cuta masalihan mutane da masu rauni da ko miskinai daga cikin su akwai hadisi Abu Hurairah radiyallahu fil babi qabla hada a cikin babin da aka gabanin wannan yace man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi Do wanda ya cuta ma waliyina to ina sanar da shi shirin yaki da ni inji Allah kaga wannan hadisi ya gabata idan kana adawa da masoyi Allah to kana fada da Allah ne wa minha hadithu sa'd ibn abi waqas as-sabit shi ma akwai hadisin sa'adu bin abi waqas wanda ya gabata fi babin muladafatul yatimi a cikin babin da ke magana akan tausawa marayi a tausawa marayi a tausaya wa qawluhu sallallahu alaihi kuma zancan manzon Allah da yace ya ababakar ya kai abubakar la in kunta aghdabtahum anta mutane in ka husata su sun yi hushi da kai Fa laqad aghdabta rabbaka ka husata ubangijinka saboda mutane ne masoya Allah Allah so su magana da ka faɗa musu in ta ɓata musu rai to ka sani wa ka husa ta ubangijinka ta sayi na abubakar ya kuma ce don Allah jama'a yana tambaye ku don Allah magana da na faɗa musu ta ɓata muku rai suka ce wallahi a'a su su na gode sai ya koma idan kaga har da magana ka faɗa musu ta ɓata mai rai in dai bawan Allah ne to ka husa ta Allah sandi magana da ka faɗa mu wancan to amma yanzu mutum haka irin cewa ku bari ga malam wancan ku gore taɓa muku shi na san inda aka taɓo shi ya hushi haka ɗaya ce so kawo magana sai ranka ya ɓaci to ba a son haka domin in zai so kawo magana ranka ya ɓaci to yanzu ya husa ta ubangi saboda kai masoyin Allah kake ka yi hushi Allah shi ma ya hushi yanzu kenan ya kamata mu yi hankali ba a son ka san abin da ka ɓata mutum ya kuma ka yi mishi sama in masoyi Allah ku ba gaskiya ba wasu an jarabe su sau ɗaya kai fata ya ɓata bayan ranka ya ɓaci kai hushi ɗaya ka so sai ya dariya ta yata ya sa abin ne ka so wasan duk inda aka tushin ɗinka ya sani da ubangiji Allah ya sauka mata zuwa da wani ɗabi'a mata su shi ɗan hagu da musu kai bara a yi tushin ɗin mai gida ba mata sa'in ta kasaɓi ne a yi sauwa da wannan ɗabi'an mata ta amma kai namiji ba ɗabi'a kasa ba ce wani mutum na su ta sassa ta, ai hada ga sanyi sai ta kame ruwan sanyi ruwan tukunya da yawan kara su da sahi ko da ya taba ya dan wada sai ya ji sai da ya zafara saboda sanyin su sai ya ji kai bare ya sake daure tawul ne ya zuwa ya hada sai ce kai ina tanka mata ni kai na dun mun zama ɗaya da ita sai ya dauye yawan kara su ya hito ya bada kudin cewa ne ta yata ba ya faɗa ba ta kuma rana ta bisa shi kai su ba sanyi ya kuma yi wanka da su rana ta uku sai ta kai masu dumi irin wa'anda aka so masu zahi zahi irin wa'anda aka so a wanka da su wani sai ya ɗaura tawul ɗin ya hito sai da Allah wancan ruwan da ke kayan kwana biyu irin suna na kasu da Allah ka take ɗauke waɗancan duk ce mai gida kawa Allah kawa Allah ka yahi wallahi ban koma to kaga yanzu in ka biye masa kace zuwa kai ai bala'i ba a cikin nasara ya mu tsewa dai za a yi ganna a yi ni kwana biyu kwana uku ba ai magana ba amma kaga da ka daure ka watsa ku haka nan kai ko baka watsa ku ko baka yi wankan ba ma kalle me su kai to wakka sai su duka kai wanka da su sai ya ga ba su da sa da ka so ba amma kai mai cikakken hankali ka tekawa musulmi abinda zai fata mai wallahi ka ci amana ubangiji Allah ya kare yace wa an jundubin bin abdullah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla salat subhi duk mutum da ya sallar subahin cikin jam'i fa huwa fi zimmatillah yana cikin amana ta Allah yana cikin amana ta Allah tsaro Allah ya ba shi ya ba shi tsaro fala ya tsuluban na kuma Allah fi zimmatihi bishai kada ku yadda ku bari Allah ya neme ku da kun shiga cikin wanda ya ba tsaro da wani abu ya yi su bayan cikin jami'e eh, to ya shiga cikin amana ta Allah to kada ka yadda ka ce ka taɓa shi ya zan ka taɓi wanda a cikin tsaro na Allah kamar ka iske soja cikin barishi ka zaɗa ya mari akwai matsala ko ba kai farar hula kake ka iska soja cikin bariki sai ka tsakaye ya mari kuma ba ka da ala'a ko da akwai matsala ko babu to haka shi an misalin mutunan da ya bayan cikin ne ka so ka taba shi sai ce na hu domin yadda al'amar yake man ya tsulubuhu min zimmatihi bi shay duk wanda Allah ya neme shi saboda ya taɓa wanda a cikin amana da wani abu yudrikuhu fi Allah ya tummai summa yakubbahu sannan Allah zai kifar da shi ala waje ga huskar hitina ga jahannama a cikin wutar jahannama wallahi ba kuma zama lafiya shi yasa hajjar bin yusuf saqafi ya kashe malamai sun yi uku. malaman da hajjabi ya kashe suna da yawa malamai fa dan ko sahabbai ya kashe sahabi ya sun kai biyu ko sahabban manzon Allah ko wa'adan sirri ne to bale sauran malamai ya kashe sa'id bin zubair sa'id bin zubair ya kashe Abdullahi bin zubair ya kashe Abdullahi bin umar zai shi ya kashe su sahabbai na kuma manya wata rana ya ce a ce a kawo wani mutum ya kashe shi da aka kamo shi aka kawo shi tun da sahi sai tambayi ya ce kayan su bayan cikin jirgin ya ce ya yi da ya ce wallahi na ne yau sai na kashe ka amma tun da kai su bayan cikin jami'i ba zan taba ka ba saboda cikin amana ta Allah wanzan Allah ce duk wanda ya yi su bayan ka taɓe shi wallahi ka taɓa wanda a cikin amana ta Allah Tsaro, Allah zai bi ka kuma Allah sai ya cimma sai halaka ka shi yasa wasu abubuwa mutane suna kawai maka su jaye-jaye idan mutum na samun su bayan cikin jami'i ba a son a taɓe ne saboda annabi ya ce duk wanda ya su bayan cikin jami'a cikin amana ta Allah tsaro jama'a ina fata mun gane magana duk wanda ya cuta mai to Allah zai bi shi da kai ne in ko Allah ya bi ka wallahi ya cimma kuma ya ma wallahi halaka ka ne. jama'a ina fata mun gane magana saboda abin da aka bukata mutum duk wanda ka subahin subahin sallah sai mai girma kwarai da gaske tana bambanta mutane tsakanin da munafukan Allah da ba munafukan Allah ba shi za kana gan daga cikin hanyoyin da mutum ka son ya gyaru ya kama samun su bayan cikin jami ɗiyanka in kama zama abin kwarai sama musu ta yi su bayan cikin dami shi yasa masallacinmu akwai wasu ƙananan yaran shekara hudu da 'yan haɗe shekara uku da su muka jami'in su bahi amma wallahi uwayen suna suna suna kwana uwayen su maza wallahi suna suna kwana ba su ba su muka su bahi da abin min zahiri ce yaran ga Allah shi muku albarka don a ce a faɗa ma uwayen su ƙaramin yaro kullum da shi aka su bahi amma kai ubayen da girman ka baka kasuwa ka su bahi wata ya yin ce uwayensu mata Allah shi musu albarka amma wani ke faɗin maza saboda mai saboda bai yiwa a ce ɗan ƙaramin yaro shekara uku kowa ya san ƙaramin yaro akwai nauyin kwana gari saboda lokaci ne na kwana amma ya taso ya wanke ido an ka wanke mai ido ne an ka taso ya yi arwallah ya to masallaci amma kai da girmanka ba ka zuwa su ba ne akwai alama munahucin Allah kake ko dai annabi ya ce sallah sai nauyi ga sai Allah salloli guda biyu na isha'i da subahi jama'a ku didi in ramadan ya tuho yadda masallatai ya kashi kara subahi wai mutanen gado ina suke halar amma ana ce ma an sallaci azumi ya wuce sai ya ga masallaci ya fara ramewa ya fara ja baya ha'a a koma sahobi ko amma da za a ga yan azumi to za a ga matsalatin na iya samun sahu goma wallahi wasu masallatai ma sai sun cika hawan sai a ayi sallah duk su bayan kuma amma wallahi ana ce ma azumi ya wuce sai ka lalimi mutane idan suke wallahi babu suna suna kwana saboda haka wallahi jama'a kun ji muhimmancin sallar su bayan tana da muhimmanci wanki wanke mutum daga wani Allah ana wanki ka daga zama munafikin Allah sannan ana rabon arzuka sannan mala'iku na canjin aiki lokacin asuba suna canjin aiki lokacin la'asar da asuba in suka ce da asuba suka ce sama wurin ubangiji sai Allah ya tambaye su yaya kuka baro bayina sai su ya Allah mun baro suna sallah mun isko su da la'asar suna sallah kuma mun baro su yanzu da su bayan suna sallah kai kana ganin mala'iku suna tsoron ka ne su ce su faɗe kana sun sallah alhali ba kana kasa kana kwana wallahi mala'ika bai bai ma bai mu Allah kaga saboda kai kana san kwance kana kwana baka ciki ai kan ballis din abin gana da mala'iku ka dauka na juma'a mala'iku suna gamawa liman ya taho sun rai littafin duk wanda ya taho bayan liman ya hau mun bari wallahi bai cikin list ya yi sauke fara juma'a amma abinda aka rubutawa ana rabo tun daga sadaka da raƙumi sadaka da saniya sadaka da rago sadaka da kaza sadaka da kwai kowa gudun yadda ya taho liman na hau mumbari wallahi saurayi littafin sun kuma suna faruwar hudu liman ina kake baka cikin lis ko kana ciki baka ciki amma kana ganin wasu musulmi ne wai sai an ce ma liman ya gama hudu ba ko ya kakkace su muka sama suka tahowa kaga duk alaman ne abin kamar dai dole na zama maka aiki baka ɗauki abin serious ba amma sai ga wani subahin aka yi wata guda bai samu subahin ko guda a son kwanci ne kuma abinda an matsala duk bai yi wani bai kwanci sai ƙarfe uku da dare jama'a wanda ya kwanta ƙarfe uku ya za a yi samu subahin wani bai kwanci sai an ce ma ƙarfe hudu ma sai kusa asuba wani kwanci ta fi hashe yi ta kalli wa shigartaka kalli wa ga ko da dare ya su ba ta bai iya tashi ko ya so ya tashi bai iya saboda ka ya kamata musulmi su mai da hankalin su ga irin wani abubuwa Allah ka shiga shi mu Allah ka samu gane Allah ka samu ga abin da daidai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh